فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون gaskiya ta bayyana abin da annabi Musa ya zo da shi na gaskiya ya bayyana ɓacin abin da masu sihiri suka aikata ya bayyana